Adamu Usman. Eh, ni ke Adamu baba na Usman. Wane gari kake? Tudun magana kwarai. Yi magana kwarai. ba kin buga shi maradi. Tudun buga shi maradi. Eh. Me ya akka? Ni lokaci ina sai dakin goshiya. Yanzu ha? Yanzu shi Ahmad yake bani sakon ga abu. Wane ne Ahmad? Ahmad. Eh. Wane ne shi? Jambuzu. To, ya yake? Shi ne wanda ya bakunan ga kaya. Kaya ba su da suna. abun ga emanation minisiyon ko eh, kartusai guda nawa muka gani gare ka muka kama ka da su ɗari hudu ne ko hada hamsin na ɗari hudu da hamsin ko mm. da kuɗi naira nawa naira akwai dubu biyar to ko ɗari da hamsin to da kuma nawa dubu ɗari yace ka kaimawa yace kama abdulkadir abdulkadir ina yake ina najeriya nigeria ne yake ko eh, eh. ya ce ka kai mishi eh. kartosai guda 450 da kuma kuɗi naira nawa ne a dubu dari biyar kahin wanga karan hmm. eh da nawa ka taba kai mishi dari biyar kartushi da dari biyar na hmm. aka ko hmm, karan set ka kai mishi ko da nawa kuma abin kamar kudi ba su ne kawai na kai mishi su ne kawai ka kai mishi ina ne aikin shi menene aikin shi shi wanda kake kai ma na Nigeria can can da shi ke zama ai so nake ka sani ka san su ne ke zawa nan Niger suna daukan mutane man kenan kuma suna sata busashen mutane suna kora wajen man dan har kashe mutane suke ka san ai su ne ko eh, yawwa kenan yanzu kai kana cikin wannan tsari nasu na eh, organisation international na malfetar na criminal ko tunda kai ke tahiya kai ake ba kartusai da kuɗi kana kai musu su kuma su zo su yi abin da suke so cikin Niger da cikin Nigeria haka nan ne ko haka nan ne mai gida to yanzu mm. akwai wane ne abokinka wanda kuke wannan aikin irin tare da shi wanda ke kusan gidanku ando ne ando ko eh, shi me yayi aikin shi yana sayan na sata ya saida ko duka yana ina ne ando yake Ina can tudun bugashi. Tudun bugashi. Babu wani abu wanda ka ɓoye mini. Gaskiya dai nan ba abin da na ɓoye maka wallahi. Nan dai bangaren babu wanda na ɓoye maka. Ahmed kace a ina ne yake? Ahmed yanzu a gada zake da zama. Kawai menene yake kashe muradi? Kawai ya kawo wannan abubuwan ne kawai ya koma. Wancan kartushe ɗari biyar da ya kawo ya yi wancan ma Ahmed kin ya kama su. Shi ya kawo su. Da ya kawo kuma ya baka ka kai musu shikenan ka koma. Lokacin da yake kawo maka ina yake kwana? baka san gidan shi ba gidan shi kake iske shi ya baka kartusan kira na yake kira na yake ka zo daidai ina sai samu wuri ya tsaya ya zo ya bani haka nan kuke yi da shi haka nan muke da shi sai daga nan sai biyo mota shi ya shiga gari na fari ina kuka gamu wanda kaka yi ɗari biyar wannan ta ina ka bi da annabi a moto ka zo a kafa ko kuma a raƙumi a raƙumi a raƙumi ne dama kake kawa mm. to shikenan مفهومة كمان شباب والله اجيب اجيب تليفون ناوي يزكي